Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar fatocin miyagun kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta sake cafke wani ma'aikacin kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Arik Ike Ciku Cibuzo Oliver da take zargi da hannu a safaran hodar Iblis mai nauyin kilogram 20 zuwa kasar Ingila. Hukumar ta ce Oliver ya amsa laifinsa ya kuma ce za a biya shi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ne akan jakunkuna uku da ke dauke da hodar kowace jaka na zaman naira dubu ɗari hudu ne oliver dai na aiki da bangaren masu jigilar abinci ne a kan jirgin kuma ya taimaka wa cika ugo udesi ne wanda yake cikin ayarin masu hidima da jama'a a cikin jirgin ya ɗora masa hodar ne a jirgin mai lamba w3101 da za shi kasar ingila isar jirgin ingila ke da wuya sai ma'aikatan tsaro a filin jirgin sama na hitro a birnin london suka cafke shi olibade ya ce udesi ne ya jefa shi cikin wannan muguwar sana'a ta fataucin muggan kwayoyi